saboda saman samanja mutuwa dole dole ko da yaushe za mu zama muna tare da kai yasa ah, samanja na ɗauko ka daga bariki zan canza ma gurin aiki sakamakon yawan bacci da kake a bariki ba ka yin dukiyar da ya kamata saboda haka gurin da zan mai da kai aiki a tsaya a kula sosai a a kula a aiki yadda ya kamata aikin soja ba na rago ba ne kamar yadda kai tirenin ka tabbatar cewa ka za ka ci gaba da aiwatar da aikinka ah, dama dama dama an zo gurin oga kullum aka fito duti ba abin da yake sai dai ya hau kan tebur ya dinga bacci bacci yake ran kai dade wallahi in ya ina hawa ke ma saman da ka karbu bashin te ba gurin maman gandai a ce wai ba ka rinka rigima da mai sai da garin kwaki wannan abin kunya ne kuma soja kuma kana soja kuma ka zo kai ta rigima da masu wace da hinkafa kullum ne to ga masu maman jidi idan ya dinga zuwa yana ɗiban farfesu eh in ya zo ya sa kaki an ya tafi ɗiban kai this na soja soja na soja this one na yes sir rigima da ku eh mutuwa eh. dole eh No fighting. You go fight. No fighting. You go fight. No fight. You go fight. No fight. No fight. Abi haka. Salamu alaikum. Salamu alaikum masu gida. Ah, ah, Ina alaikum salam. Halima. Sanin zuwa. Ina wuni. An wuni lafiya. Kwana biyu. Ya yaran. Lafiya. Kalau. Duk kuna nan tsaron. Madalla. Yau wasu. hanzari ba to wallahi aljanu ne suka takura mun a gidan nan shine nace bari in zo in sanar da ke ki gaya mai gidan ki saman je je raba ni da wadannan aljanu sun takura mun saboda na samu labari an ce ya fafata da su lokacin da ya yaki to wani abu mai san mutum da ya je yakin ba yakin duniya ga baki ɗaya da aljanu balle wa'annan ha za su ɗaga mutane hankali ki kwantar da hankalinki aikar ki ji komai aikin gama ya riga ya gama wallahi na gode saman da ne fa biki ji kirayin ba ana yin bangar ba gaya miki sai dai ka shige daki ka kulle sai su yi ta sukuwa a tsakiyar gida suna kaiwa suna kuma kuma kuna cikin cikin tun ko ko ki zo kin faɗa ko ina duk gaba ɗaya tunani bai zo ba. To ake kika isa kake. Da kin zo kin ga saman da ana tuni ya gama da su. Na gode wa. A sanin da kwantar da hankali ki abu ne mai sauki yadda ya shigo. Ka kalla fa haya. shigo wa aka ga mai zaki gan shi Na gode. Kwantar da hankali. Sai ya zo din. Na tafi abu. Na gode. Ba komai gida da gida. Yawwa gida. Sai an jima. Tabbi. Lalle Halimar nan ma. Yanzu akan wannan aljanin ta tsaya mata ta daga hankalinta. Hmm, lalle. To ta zauna yanzu nan yana zuwa Allah da komai zai gaba. har wani aljanu ma za su tsaya su rena mutane hankali ni wallahi na ɗauka ma wani abu ya kwata kwata ma ya kawo ta gidan na wai maganan aljanu ya gashi gidana da yake ina tare da saman da babu na da wani aljanu a kan me caɗi bari da ma dai zo gidan nan da tura mata shi ya je gama yawwa kana nan ko ta rike haka madam me caji za ka kai mu cawa caji chame to waye ta mutu ni fa madam laifi na yi wa oga aka turo ne extra duty shine in na gama extra duty na zan ban nan ba a tura caji ne aka turo ni ba yanzu sai tafi kuma hanyar da ake cajin nan daidai ofis din oga ne ce ina na je ba zai yi ba in possible to anan nake wanda ba da a cikin aikin ne har aikin ba za ka ba kenan ba zan je ba lalla kuma ciki kuma tsaron lafiya kuma dala a a ya hakuri kuma dala ga